لك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين جلجن ruwan yana tafiya da waɗanda suke cikinsa na mutane da wasansu a tsakiyar kumfar kogi mai girma kamar dutse saboda tausayin da uba yake da shi a lokacin da ya kaɗaita a wani wuri nesa da babansa da mutanensa ya ce masa ya kai ɗana hau jirgin ruwa tare da mu domin ka tsira daga nutsewa kar ka zama cikin kafirai sai abin da ya shafe su na hallaka da nutsewa a ruwa